Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A cikin shirin duniyar Amurka na wannan mako za ku ji cewa a karan farko tsohon mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya cicciki tsohon mai gidansa Donald Trump yayin da ya bayyana shirinsa na tsayawa takarar shugaban ƙasa. Za kuma ku ji yadda wasu jihohin Amurka da dama suka tsinci kansu cikin haɗarin shakar gurɓatacciyar iska wacce ta taso daga gobarar daji da ke ci a ƙasar Canada. Sannan za ku ji cewa sabon magajin garin Colorado Springs Yemi Mobalade wanda ɗan asalin najeriya ne ya kafa tarihi wajen zama baƙar fata na farko da ya rike wannan mukami a wannan birni yau bututuwan da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalo da farko masu sha'awar neman jam'iyyar republican ta basu tikitin tsayawa takarar shugaban kasa a amurka na ci gaba da karuwa. a baya-bayan nan akwai tsohon gwamnan jihar new jersey chris christie wanda ɗan gani kashenin trump ne amma daga baya ya koma abokin hamayyarsa kazalika akwai gwamnan jihar north dakota doug burgum wanda shi ma ya kaddamar da yakin neman sa a kuma ranar laraba ne tsohon mataimakin shugaban ƙasa mike pence shi ma ya bayyana aniyarsa ta neman karawa da tsohon mai gidansa inda bai yi wata wata ba wajen caccaka trump yayin wani jawabi da yi that on that day, President Trump also demanded that I choose between him and the Constitution. Mike Pence kenan yake cewa a ranar da aka kai mamaya gidan Majalisar Dokokin Amurka tsohon shugaba Donald Trump ya nemi da na yi zaɓi tsakanin buƙatarsa da kundin tsarin mulkinmu. Ku sani ya ku masu kada ƙuri'a, kuma za ku fuskanci irin wannan yanayi na neman ku yi zaɓi. Ni dai a wancan lokacin kundin tsarin mulki na zaɓa. I chose the Constitution. and I always will. Yanzu dai za a tsaya a ga wanda jam'iyyar ta Republican za ta ba tikitin takarar shugaban ƙasan a babban taron da za ta yi nan da wasu matanni masu zuwa. Wannan kenan. To sama da dozin ɗin jihohin Amurka sun tsinci kansu cikin yanayi na gargaɗin zama cikin shirin kota kwana. Bayan da gurbatacciyar iskar da taso daga ɗaruruwan gobarar daji a gabashin Canada ta nausa kudanci. lamarin da ya sa wani yanayi na hayaƙi mai kama da hazo ya lullube sararin samaniyar birnin new york da wasu manyan biranen amurka we are encouraging new yorkers to stay home indoors tonight and tomorrow whenever possible. Magajin birnin New York Eric Adams kenan a wancan lokacin yake cewa muna bai wa mazauna birnin New York shawara da su zauna a gida a daren yau zuwa gobe. Muna kuma ba da shawara da a takaita tarukan da za a yi a waje. Outdoor activity to the greatest extent possible. jami'an lafiya jihohi sha biyar kama daga vermont da south carolina da ke kudanci da kuma ohio da kansas da ke tsakiyar yammacin amurka sun yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar gubatacciyar iskar ta kai wani shalli da za ta iya haifar da rashin lafiya ga miliyoyin mazauna waɗannan jihohi hukumomi ma a birnin washington dc babban birnin amurka sun yi makamancin wannan gargaɗi kamar yadda hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta tabbatar. To a wani abu na kafa tarihi, birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka ya rantsar da magajin gari baka fata na farko wanda ɗan asalin Najeriya ne. A ranar Talata aka rantsar da Yemi Mobolade wanda ya yi takara a matsayin ɗan takara mai cin gashin kansa ko kuma indifenda. Ya kuma doke dukkan abokanan hamayyarsa ciki hadda 'yan Republican da tun asali su suke mulkar birnin. to ko menene sakon mobalade yayin da aka rantsar da shi ya kuma kama aiki what's significant about this win and this is a message to um, leaders ya ce abu muhim da ke tattare da wannan nasara da muka samu shine kuma wannan sako ne ga shugabanni wato duniya na muradin samun jagorori da babu ruwansu da kabilanci ko kuma daga wace jam'iyya ka fito muna buƙatar shugabannin da suka fi mai da hankali kan yadda za su kyautata rayuwar al'ummarsu saboda haka mu da irin wannan sako muka zowa da jama'ar wannan birni cikin shekaru sama da ashirin da ya kwashe a birnin na colorado springs mobalade ya buɗe gidajen cin abinci biyu da wata coci guda a birnin shine kuma magajin gari na 42 a tarihin birnin na colorado springs to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu in za madadin haruna shehu mararraba jos da julie lazarus gresham ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu